Yanzu dai ta tabbata cewar akwai sabon kyakkyawan fata ga 'yan Najeriya da ke son zuwa Amurka. Ganin yanzu ofishin jakarancin Amurkan da ke Najeriya ya ƙara bubuɗe ƙofofin yin biza ga masu buƙatar tafiyar. Wata sanarwa da ofishin jakarancin Amurkan da ke nan Najeriya ya fitar na nuna cewar duk wanda ya cancanci zuwa Amurkan kuma ya cika ƙa'idojin tafiyar to za su sahale masa yin bulaguron. To koyaya masana ke kallon wannan sabon mataki na Amurka? Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja da shi kansa ke zan zuwa Amurkan a halin yanzu ya ce wannan akwai abubuwa uku ke nunawa. Kasashe ba sa fargaba sosai na buɗewa don mutane su. Tabbas eh, 'yan Najeriya da yawa za su wato amfani da wannan musamman 'yan najeriya da yawa da suke da ko iyali ko ma eh, wato mazauni a amurka wanda suke da sha'awa sosai na su rinka wato harkokinsu na amurka kuma suna zuwa suna yin harkokin nan na najeriya to wannan dama za ta samu kuma musamman kuma harka irin tamu ta ilimi wacce ko ni ina da conference wanda na da na tunanin ba zai yiwu ba saboda nan da wata uku ne an kira ni in zo american to wannan dama za ta sani ma in gwada in ga ko zan iya zato ƙara yin visa ta ta zuwa amerika to da yawa wa'annan abubuwan wato su yana da yawa kuma yana karuwa ne lissafin amfanin yana sake wato karuwa ne yana haɓaka kana sake kallon su. Ƙwararren jami'in diflomasiyya ambasada Suleiman Dahiru wanda ya ce lalle kam wannan mataki na Amurka ya yi daidai. To amma ya ce galibin 'yan Najeriya fa da ke rububin zuwa Amurkan nan ba kasafai ke da wani kwakwaran dalili ba. Ɗan Najeriya shi da in yana da in bai tafi Amurka ba shi yana gani kamar bai zama cikakke mutum ba. Eh, Kuma ba su da wani eh, dalili mai karfi na zuwa. suna so su je. Sannan akwai wai ɗan Najeriya wai matar shi ta kusan aihuwa shi da ya tura ta ta je Amurka ta aihu don dan ya samu American passport. Ni a gani na isa la. Amerika su daina wannan abu. In matan mutum za ta je ta aihu ta je ta aihu ta dawo. Amma wai dalili don dan ya samu American passport ni ina gani ba daidai ba ne. Mu da muka je Amerika muka zauna Amerika muka yi komai a Amerika ai ba a haife mu da American passport ba. Su wa'annan mutane da suke tura matansu to ranar ba su da zai kuma yaran nan ba su da kuɗin da za su iya zuwa Amurka su me ya faru. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.